jama'a assalamu alaikum sunana muhammad lalu ga labaran afirka ta kake an tsagaita wuta a sirt bayan da aka kashe wasu mayakan da ke mara gwamnatin haɗakan libya baya su ashirin kana aka jikkata wasu ɗari a rangamar da suka yi da mayakan isis ana tsare da wasu tagwaye a afirka ta kudu bayan zargin su da aka yi na yunkurin shiga ƙungiyar isis tare da shirin kai hare-hare a ofishin jikadancin amurka da wasu cibiyoyin yahudawa shugabanni a taron koli na kungiyar tarayya afirka sun ba da shawarar tura da dakarun afirka zuwa sudan ta kudu a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya gwamnan arewacin kivu a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya ɗauki wani sabon jami'i domin sasanta wasu al'ummomi biyu da suka daɗe suna gaba da juna gwamnatin malawi da wata ƙungiyar karar dabbobi sun fara wani shirin kwashe giwaye 500 zuwa wani gandun daji da ke tsakiyar ƙasar saboda magance matsalar cunkoson da giwayen ke fuskanta ƙarshen labaran afirka kenan huta lafiya